Mun fa gaji da zama har yanzu gashi bai zo ba. Wakilin Mauta. Ina jin ka. Ka yi haƙuri. Ba nan Laraba za ku je ba? Eh to. Ai insha Allahu yanzu zai zo. Yanzu? Eh nan nan madagali ya kai fasinja. Oh can gaba wajejen ka Kwalle. To. Eh to. Ni ba Laraba za. Eh, Laraba ba? Kwalle. Eh. Abasawa. Eh ah, insha Allahu. Eh. Wato jama'a eh. ku yi addu'a ko ta gagarumar masifa Allah ya tsare mana ita amin amin amin Allah ya kiyaye mu da masifa Allah ya raba mu da ita amin amin amin turawan nan ba su da mutunci ba su da kirki sun tashi sun gano karas yana da mai sun fara yin mai yanzu suka fara sai shi ba tsada zai ba ga hina ma an hala eh shi ne wannan mu kalasa gyadar wa gyadar ko da gyadar na nake tauna aya wai ka zama dan shi ne a'a ai wannan aikin mu da karas zaka ne hmm. sanya alheri Allah sanya alheri mallali ina laraba za ka kai su an gama nan basawa. an gama idan tun da yau kasuwa hmm. in ka je ka kai su ka dawo hmm. sai kai kuma ka huta ne kuma sai dana ko an gama eh ga wannan eh ka bar abin a ran kan tattauna godiya nake eh, wannan bangaren tattauna Allah godiya nake wannan yayi fadi ne Mm. hmm karas, agwalumas, karas, kare. Allah ba da sa'a yana da abi abi karas, agwalumas, sukari, asha a daga Shi albaba shi ne girman nan gabar da shi, sannan kuma ba a gane arzikin sa ko yana da shi. Ba ya yin taimako, alba kuma ba natsuwa a kunsa shi. Karas, karas, agwalumas, karas. Ya kasuwa. Ya kasuwa. Alhamdulillah wallahi. Madalla. Malam Alfa, mala Alfa mai mota. Madalla. Na ce ya kasuwa? Wallahi kasuwa alhamdulillah mala Alfa. A'a. Wani tu na ina ba fasinjojin ne. Fasinja? Hmm. Ai kuwa nan gurin suka ciki suka tim suka cika anan. Hmm. Amma sai abin mamaki. Hmm. Akwai wanda izo ya iba ya dawo ya ƙara iban wasu. Ije ya dawo ya dawo ya ƙara iban wasu. Haka ya yi ta yi. an yanzu na fito tun safe ake sai yanzu sai ka fito eh to ai dauka aike da saboda na san duk garin nan da ba mai mota in ba kai ba kwarai kuwa duk garin nan ba mai mota in ba kai ba kwarai kuwa mala alfa mai mota ma ake cewa kwarai kuwa to amma ya maki da kace ba kai ba? wani irin mota ta ta irin mota ta ne Sa komai iri daya kai kai ka ji ka ji in sa ido kenan in sa ido kuma in sa ido ne wallahi tallahi kai ta abu da kake ci an sa ma ido wallahi ya ya in sa ido wallahi in sa ido ne da ma sani wai ba kai mm. dan ah, a mana maki wallahi yan da maki ba ka turo shi ba Allah yan sa'i da suke da suke injin nika ko suke sai da karas ko suke sai da agwaluma Allah kudaran su ah, karas ah, Allah kudaran a ma alfa ya haka eh. ya ka zo hakun sana'a ta kuma abin ma da zagi? Na ce na cikin masu sai da agwaluma da masu sai da karas. To gashi ga karas ga agwaluma. An sa kai. A ce kai karas da wannan. Na ce wa'inda suke cikin 'yan sa